وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan mun da godiya ga ubangiji Allah ya mai wato san su wanda ba mu tare wannan karatu yayin musulmi da almajirai masu karatu shara'a musulunci ah, za mu gode wa ɗan uwa malam murtaba ibrahim wanda tsawon tsawon tashi biyu yana da da wani karatu yana taimaka na ba da gudunmawa su fi sabbin layi muna fata ne ta kan su da kai آه، كما ذكرت سنه الدين الله ان شاء الله تعالى ثم كل الحديث القسام بن زيد ثم الحديث ابو هريره حديث قسام بن زيد وعن قسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت على باب الجنة فكان عامة من دخلها مساكين وأصحاب الجد محبوسون غير أن أصحاب الجد قد أمر بهم إلى النار طيب وعن ابن عباس وعمران بن الحصين رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للطلاعة في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء والطلاعة في النار فرأيت أكثر أهلها النساء متفق عليه في رواية ابن عباس ورواه البخاري أيضا برواية عمران بن الحسين وانا حديثي ودي كربو شيخ الصحابة صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس تكون عمران بن الحسين بن الحسين abdullahi na ba sahabi ne nan kuma na Allah sallallahu kuma ya hada dangantaka da manzo Allah sallallahu alaihi yana dan karami manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bar eh, duniya amma manzo Allah ya bar duniya ya tara yawa da albarkaci الدعاء كما قال الله صلى الله عليه وسلم في مصر اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل يا الله كفر من شيء الدين المسلم شيء سمعت إلى ما تدري شيء من تفسير القرآن الكريم سبب لا تقيه كفن شيء أذكر تلك الصحابة من الله صلى الله عليه وسلم أنا كي مصدولا أقول تفسير القرآن الكريم ما بعرف إلا سأ ما لمن تفسير سيني كيف يتشوار التفسير الآية idan aka samu tafsirin wa'ansu sahabbai sannan aka samu na Abdullahi da Abbas to galibi akan gabatar da tafsirinsa don me domin yana da ilimin tafsiri mai ɗanyen yawa a bakin da sabbi radiyallahu anhu yake cewa idan ibn abbas yana tafsir alqur'ani mai girma fa ka'annahu yanzuru ila al-ghayb min sitr al-raqiq wa an la yamsa ghaybi min kalbi fi fasl al من ظن الله كل عبر الدنيا لا شكرا هما أو في لا شكرا هما شاعر أما من لا تشيني من القرآن بجرما يا ما هذا تفسير القرآن بجرما بعد تأوزع إذا أردت أن يسعى القرآن بجرما يتنسي لا تسألون في القرآن وسألون في التفسير فإني حفظت القرآن وأنا صغير إنا إنا أشي كلام هما ما أنت أردت أن يسعى القرآن بعد فهي يتبع تحدثا بالنعمة yake cewa ku tambayi da alƙur'ani mai girma ku tambayi tafsiri don mun haddace alƙur'ani na karami ina da shekara goma yake cewa haddace alƙur'ani na karami shi ne ke saboda haka babban mara da alƙur'ani na ana masa lakabi da turjumanin ƙur'ani turjumanin ƙur'ani bari ka ji mana mana wata hadisa bayan mutum da Allah sallallahu alaihi wasallam abokan yastafid ya zo ya shuɗe wacce shekara ta duniya bayan sa umar bin khattab ya zo ya shugabanci a zamanin khilafar umar bin khattab radiyallahu anhu sai ya kasance a nan lokacin da za a zauna tare da dattawa a tattauna matsalolin ilimi sai a jawo hannun abdullahi na ba tana ɗan shekara goma sai umar bin khattab yana matsayin sa ne kare kare kamo hannun sa ya zo na da shi tsakanin manya kwana biyu kwana biyu kamar abin yana da damun manya yana wurin zaman da tsawa irin wannan ana tattara matsaloli ne ne za a shigo a kankanin yayi ba su zai kama na rini ba suna tattara wannan lamari tsakanin su sai da na hukunci da ya zo tarna sai ya gwada su ya jarraba su da iya tabbatar musu dan karamin yaron ne ya fi su girma ta zo aka zauna sai ya jefa musu wata sura suratul menene suratul nasr ya karanta suratul nasr idza jaa nasrullahi wal fath ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا kuma da makarfa bai kira da tawa yace wannan wannan فصل kawai yake so كامل fassara ita suka wannan ya fassara wancan ya fassara ya ce da abin da ake nufi da abin da ake nufi kuma duka mai gamsu da wannan fassara ina su gama kokarin su kaka sannan yau ya kalli dan karami yawa Abdullahi Abbas ya ce duk kuma mai kasari game da mai kasari game da wannan sura Ibn Abbas ya ce duk abin da suka faɗa ba daidai ba ne. Shi sa a wurin ilimi ba a mujamala ba a cewa wata ba waɗannan manya ne. dole a gaskiya duk abin da suka ce ba a kai ki ba wannan surar Allah ya sauka da ita ne domin ya sanar da manzo sa sallallahu alaihi wasallam cewa addini ya cika ya shi koma ga ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya gama da ta sako saboda haka idan ja'a nasrullahi wa fat idan taimakon Allah ya zo buɗe ya zo aka buɗe garuruwa da dama da musulunci wa ayatan nasa yaquluna fi dinillahi afwaja kaga mutane suna shiga addinin musulunci gungu-gungu jama'a jama'a to san za a isar da sako sako ya kai saboda ka ka tattara shi yana yana kuma koma ruhin ka subhanahu wa ta'ala saboda ka karshen rayuwar ka da me za ka koma ka koma da shi da tare da su da su da su bi musabbih bihamdi rabbika wa astaghfiruhu innahu kana tawwaba to sai na mun tafa da yake cewa ni ma ban san wani abu da da wannan surar ba face wannan saboda haka sun zo Qur'an da Allah ya kara masa yadda da shi da Imran ibn Husayn shi babban sahabi ne yana da hadisi da dama cikin sunan da ma sahih suka karbo wannan hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء لا ليك الجنة yana da duniya ta bai ya leka cikin aljanna a lokacin da aka haura da shi sama su bakwai ba a nuna wata aljanna da wuta ba to a lokacin da Allah sallallahu alaihi ya kalli cikin aljanna amma cikin asar ne yake cewa a wani hadisi yake cewa aka buɗe mun kofar aljanna da shiga yana shiga kofar kawai sai yi tafin takalmi a gaban sa yi baya a kan jima zaka ji zuwa da islam wani wannan da yake kokarin riga shiga aljanna har ne yake jin tafin takalmansa a gurin a cikin masa bilali to shi ne shan mamaki da ya dawo da tambaye jira ya ce ne sai ka kike kokari ka riga shi da aljanna amma nake samu ke jin karan sakamakonka jira da yake cewa na san cewa ina da wata tabiya a duk lokacin da na yi alwala to zan bari zan bari wannan alwala ta warware har sai na sallaci a biyu wannan raka'a biyu sunan ne sunnatul wudu sunnatul saboda haka duk mutumin da yake so ya shiga aljanna yana kafaɗa da kafaɗa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dage da ainihin sunnatul manzo Allah shiga aljanna ya ne ka shiga aljanna sai ce fara'aitu akthara ahli al-fuqara inda sarar da yawan ɗan aljanna ɗan fakirai da irin wannan insha Allah ta'ala sai sanar cewa yawancin ɗan aljanna ɗan fakirai ne wannan ya nuna cewa mawadatun da za su ga aljanna ba akwai mawadatun da za su ga kafin wani da ya shiga ba za ka samu kai ilimi girman kai kuma yawa kuma girman kai da Allah girman kai to irin wannan fakirin Allah subhanahu wa ta'ala shi faranta ba da wani mawadati to saboda haka ba wai mikiyasin ne ba ne ba sai kai su da kowa da ba kiban ka ko rashin kiban ka ba abinda Allah yake hukunci da shi shine ainihin Allah ya tabbata cikin zuciyarka da kuma ainihin ayyukan alheri da ta gabata wa qara'tu billah kuma na leka cikin wuta qara'tu akthar ahliha nisa sai na tarar yawanci an wuta mata ne a lokacin da mazara sallallahu alaihi wasallam dawo da kuma mai hadisi wani tambayi da cikin sahabbai ne yasa yawanci an wuta mata ne zai dama akwai wasu sanfa guda biyu da yake tasu a cikin wuta na ana samun ciwo mazaje na yi na biyu na biyu an kara kama an shi ne mutum cewa mazaje na yuktirna la abin da ya tabbata cikin hadisin tuktirna la'ana wa takfurna ashiya sun kasance suna da yawan kimuwa yawan rake zaki yawan kimuwa sannan kuma ga cewa alkhairi da gurin mazajen su wannan hadisi yana cikin sahih bukhari kitabu sahih bukhari fi babu ma ja'a fi sifatil janna haka da yana cikin muslim kitabu riqa babu asari ahlul jannati al fuqara hadisi na gaba وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت على باب الجنة فكان عامة من دخلها مساكين وأصحاب الجد محبوسون غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار والجد الحظ والغنى وتشرط بيان هذا الحديث في باب فضل الضعفة وأن الحديث ذلك على بعض الشيخ ya gabata amma أما takaice حديث من ya farko shi ne الله صلى الله عليه وسلم wasallam Usama bin فأنا كنت أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب حبه مسؤول من رضا الله كنا لم نصر إنسان ما يكون تشمي زيد ابن حارثة وأن من ظلم الله صلى الله عليه وسلم يتبع ومسؤول من رضا الله لي كنا لا شيء أسامة لم نصر إنسان أسامة بن زيد magana kuma kuma ya bar duniya shekarunsa ba su fi wajajen sha bakwai zuwa sha takwas ba yana da saurayi ke dango to amma kafin magana sun sama bar duniya ya dora shi kan wata rundunar da za ta ji ta yi yaki a wajen madina saboda bayar da rasuwar magana sallallahu alaihi a bakar yanzu wannan rundunar ba a nafa za ta ba abakar yi zuwa zai nafasa ta sumar musafa da dattawa da sahabban da bara sallallahu alaihi wasallam su musu abdullahi da mas'ud suka ke sam ga irin zai da yake ciki a cikin garin Madina wani sai da samar musulunci da mutuwar wanzu ala sallallahu alaihi wasallam sun saura a musulunci sun ce amma ba a bayar da zakawa ba ƙananan ƙauyuka da ke kewaye da madina sun samu labarin mutuwar mazara sallallahu alaihi wasallam cikin shi kenan din musulunci ya kare saboda kafirai ku shirin a afkawa musulmi cikin garin madina sau a zama da musulunci ana cikin wannan yanayi mai wuya mai wahala kuma za ka ce za ka ɗauki rundunar soja na musulunci ba ki ka fita da ita kuma ba wanda ya jagoranci wannan rundunar shi ne karamin yaro saboda wanda bai bari a yanki ba suka shawarci shi ne can bai sanya wannan tiju wanda zai jagoranci wannan yaki da wallahi duka ba abin ba su yi ba ba ta baya su bakar ya shayar su ya ce abin da manzara sallallahu alaihi ya kulla ni ba zan warware shi ba wanda ya dora shi zai shi wannan yaki kuma ba wanda ya sai so shi haka aka kyale shi ya dora ɗan ƙaramin yaro a kan dabba aka kama hanya kuma aka je aka ci wani sara babba daga wannan yaki din duk da cewa yana saurayi a wannan lokaci to kun ji Allah kara masa yadda an nabi sallallahu alaihi wasallam qala cewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kuntu ala babin janna na tsaya a kofar janna to kana ammatu man dakala hal masafi sai wannan yawancin wanda suka shige ta su da musakai wa ashabu jadi mahmusu mawadata masu kuɗi masu hannu da shuri su kuma an kare su an hana su shida ba wai ba ta ɗaya wani ba an hana su shida har sai talakawa sun shida sannan da baya irin su irin su su zo su shida na wannan ba kuma yake nuna ba ba ce farnan ka kasance fakiri duk da cewa ba ka so ka kasance faraman ka kasance fakiri kuma galibi su fakirai abin da ya samu ka samu wannan sallah ba don su fakirai ba a galibi don fakiri bai shigartu da abubuwa da yawa da za su ɗauke masu hankali da ibada na ji kuka ta wani hadis tare da mana motsa ba za ta take mu a haka ne ko kada ku kaddarori da yawa kana da shaguna biyar a can kana da gidaje haya barkatai ɗari a can kana da motoci tunanoni su ke ɗari a can kullum ke ne jirgin kuɗi ke ne tunanin yadda za ka yi karmance da wannan ne ba ka da lokacin sana ba ka da lokacin jamus ne ba ka da lokacin karatu a ƙarari ba ka da lokacin duk wani aikin an kai gashi nan bugu da ƙari ruwa ta hana ka maka shekar wannan dukiyar fi sabilillah ba ka baiwa iyalanka su don fa'atun kulla bi haqqin haqqan to mai kudi ba ya samun lokaci hatta da iyalansa masa wannan ne wani wani malami ba Allah muka zauna da shi ke cewa wani mutum a garin nan karshen lamari ba ya zo ya yi baran da dukkan matan sa hudu ya kuru su baki daya suna hana shi gudu ya yan sa da baki daya kuru su a gidan yanzu daga gidan ya'ya an ke kawo masa abinci yana ci da azaba da duniya kafin kabari kafin duniya saboda haka galibi talakawa suke samun dama kuma cikin shi ya koshi ko bai samu ya ci ya koshi ba ne ya tsira da duk lokaci da zai tsaya ya gurta ko da Allah subhanahu wataala da ya kamata to shi yasa aka gabatar da su a shiga aljanna ba wai dan su an amsa sunan da kirai ba ina su an gane ko to saboda haka ni gane shiga aljanna ko shiga wata shi da aikin alkhairi da imani yake zara an ashaban nari qad amara bihim ila nar yake face kuma ɗan wuta su ba a fata lokaci ba a kare su ba a ba a tuni take kawai ake cewa su wuce ɗakunan su wanda ke allai kare wannan hadisi da cikin sarar bukari ta kitabin nika babu na ta'azama ba a tafi bai ke zaune na illa bi ibnihi aka a cikin musulun في babu كتاب الرقاء باب na على الجنة فقراء حديث gaba. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيه ألا كل شيء ما خلا الله باطل ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل قال شبه الجاو قال ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة ذلك وكل نعيم لا محالة ذلك متفق عليه وأدي تقوانا الحديث فيه سهل من صلى الله عليه وسلم أبو بريرة عبد الرحمن بن صقر الدوسي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سوى من صلى الله عليه وسلم قال سوى من صلى الله عليه أصدق كلمة قالها شاعر mafi gaskiyar kalima da mawaƙi ba mafi gaskiyar kalima da mawaƙi ba kuma ba ne kalima ba ce ko ana kullu shirin ma kana Allah a batilun wa kullu ba'imin la mahala ta zai wannan baiti ne guda to amma kalima a kansa domin an kawo shafarin sifarsa ba kuma irin wannan ana kulashin kalima a kansa a ilimin harshen larabci kamar da ya tabbata riwayar muslim inna asdaqa baitin qala ash-sha'ir inna asdaqa baitin qala ash a riwayar muslim kenan to saboda haka shakur bait ne rabin bait ne ba cikakken ba Manzo Allah ya ce mafi gaskiyar magana da mawaki ya fada ya yi furci da shi wannan yana nuna cewa mawaƙa suka da gaskiya ke rafu ba dukkan shi da ake yi rafinsa ba wa'ansu shi da suna da kyau wa'ansu kuma ba su da kyau irin a sha'ar na jahiliya na alfahari ala la ya na ahadu jahalanna ahadun alaina fa najhala fawqa jahalin jahiliya irin wannan irin wannan waƙoƙi na jahiliya su da ba a su addinin musulunci kuma suna ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna na ya muzanta a ƙarshen suratul shu'ara da yake cewa shu'ara'u tabi'ahum al-ghawu alam tara annahum fi kulli wadin yahimun abinda mutum bai ce ba sai ya ce ya kiyaye ko muka yi kaza ko muka yi kaza ko muka yi kaza dan alfani kawai wa annahum yaquluna ma la yaf'alun to irin wannan amma idan mutum zai yi wasa ka rubuta poems abin da nake nufi da waka a nan ma waƙe ba wani irin waƙar shata wanda yake hadin da kiɗa ko kuma ɗan ƙwallo ko kuma na indiya da sauransu ba sai ka ci akwai hikimomi a ciki a jiya na ta abin abin da ake nufi waƙi wanda ake yin a rubuce ko kuma a karance an gane ko wannan waɗanda suke ɗauke da hikimomi da fa'idodi da mutum zai iya fa'idantuwa da su ba sai kawai da addini ba ya halatta shi zan manzara sallallahu alaihi wasallam yake da mawaka daga cikin su akwai yusuf hassan ibn thabit akwai yusuf abdullahi ibn rawah da dai sauransu kuma su ne Allah subhanahu ta'ala ya ware su karshen wannan sura yace inna alladhina amanu wa amilu salihati wa dhakaru Allah kathira wa intasaru min ba'di ma zulimu ولا أمثالهم الذين كفروا أجارهم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون تقول ما الناس من ظهر صلى الله عليه وسلم lokacin da suka samu cikewa ta suna rajewa kafirai idan kafirai suka zagi addinin musulunci ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kodaitar da su yake cewa ku yi waka ku yi ta ku yi ta kai rukun kursu ma yana nan malaika jibril yana taya ku yana taimaka muku ku yi musulunci saboda haka ya halarta a yi waƙe wanda zai ɗauki da maganganun banza da sauransu to sannan ya ce asdaku kalimati mafi gaskiyar magana qala ashairu domin mawaƙi fada mafi gaskiyar magana ka ce kuma wanda ya tafi wannan mafi gaskiyar magana sha'i ne a lokacin mara musulunta a lokacin da ya karanta wannan baiti ألا كل شيء ما كان الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل ألوك النبي ابن ربيع المسلمة إنا جاهلين كما درمز تعريفه إن شاء الله تعالى لبيد ابن ربيعة ابن عامر ابن مالك العامري بابا شاعري gwarzo ne da su وانا كيف كتير suka a gurin faɗin waka kuma lokacin da ya faɗi wannan waka ya faɗi ta ya yi gaskiya a faɗinta amma kuma da musulunta ba da ya kasance da shi tunan kwarai a lokacin kuma sallallahu alaihi wasallam ya karbi wannan waka da yi ta duk da cewa shi musulunta ba yana kafa masa yace ba gaskiyar magana da wani mawaki faɗa sai sai kocin dan magana ibn labi'a inda labi'a ibn rabi'a lokacin da yake kafarsa wannan yake koyar da mu yana ilmantar da mu'adalci ka karbi gaskiya ko da gurin wani wala ya jibi manna kun shana'anu qawmin ala Allah ta kasancewa ka kana gaba kana kiyayya da wani kada wani ya hana ka karban gaskiya da gare shi ne ba gaskiya ka karba ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya gaskata kafira da ta faɗi gaskiya a cikin alƙur'ani mai zama cikin suratul lama. a lokacin da balkis ta tara sun sojojinta take cewa ba ta ta iso daga sarki suleiman annabin allah ko musulunta ko a zuwa a cibu da yaki sojojin suka nuna wawancin suka ce nan ma'ulu kullace ma'ulu ba su shiri wal amru ilayka qawli ma la ta'lamu muna iya aikata komai kawai ki bada kwamni kan mutum ya ke shi ba sai shi ba tana da hankali sai ta ce inna muluka idza dakhulu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adila bayana kuke ganin su fasuwa gabanin sarakuna irin wannan idan suka shigo gari suka yi barna sosai suka mayar da madaukakan mutane a wannan gudan suka tsaita haka kuma kuma tana kawo a lokacin Allah ya bar ka sama da wuce wa kazalika faru suka da suke aka tawo Abu yawa da yawa a hadisin da ke bata cikin sahih Bukhari ya tafi lafiya a gurin wa gurin shaitan shaitan ya zo ya faɗi gaskiya kai hatta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai barka taunan shaitan yake da shi sadaka ka wahuwa makarici ne ya cika kariya amma a wannan magana ya maka gaskiya masu mun kuro tarihin ba da asali ta saboda haka mutum ya karbi gaskiya ko da a wurin kafiri idan musulman kuma ya faɗi yin karya ba a karba saboda shi musulmi ne a bar masa sai idan musulmi ne ya da su suka zo gaban ka suka yi kara me ma kai adalci kawai idan ka fara da gaskiya wa kai ka ce mu ka ba shi gaskiyarsa idan kuma musulmi ne da ƙarya kuma ka tura masa nauyin ƙaryarsa wannan shine adalci da Allah subhanahu wa ta'ala yake so yake asbabu kalimatin qalaha sha'irun kalimatu nabiyyi mafi gaskiyar magana da mawaki shine maganar labiti wani ne labiti duk nan kamar da muka ce babban mawaki na jahiliya amma kuma zuwa musulunta yana da cikin al-mu'an da fata kulubu imam bukhari rahimahullahu ta'ala ya sanya cikin sahabban da Allah sallallahu alaihi wasallam amma ya musulunta sai gina waka waƙoƙin da yi su a musulunci ba su biyawa akwai waɗansu waƙoƙin da ya yi su wanda yake ba da wa'in kaɗan sosai a musulunci amma a jami'a ya ba kuki da yawa sai na amur mafafa ya tambaye shi duk na kai waka da tafiya waka ba a musulunci sai ce kan abdara in biha qad abdalani Allah biha surat al-baqara wa ala wani jama'a suna da Allah subhanahu wa surat al-baqara ya bani ali imran in zan ji ina waka shi a lokacin surar guda biyu da can da ya hada cikin ba ko ali girma to wani ba Allah yau ala rama ne ya hada ci Qur'ani baki daya amma ba wai waka ya yake yi ba wallahi akwai masu wata sosai an ba ta yi suna tauraron su wani sun haɗa ce rabin Qur'ani wasu hada ce abin da su a shari'a zuwa goma za ka tarar da su suna shirin su saboda haka yana da cikin mota sosai wallahi ba ku da yake Qur'ani na yi sai dan mutum ya kasance ba da imani amma zan karanta Qur'ani da girma zai ya wadatar da shi da dunyoyi a duniya ka karanta shi da muryar mai daɗi in ba za ka karanta ba ka ji karatu ne su Abdul Basit sai wani su Khalil Fusari da wasu manyan malamai makarantar Qur'ani mai girma za ka tarar cewa babu abin da yake da daɗi da alƙur'ani da girma al-imamu al-qahtani yana cewa wa tilawatul qur'an min ahli tuqa karatun alƙur'ani da gurin wato masu tsoron Allah masu yi alƙur'ani mai girma ya fi daɗi ahla wa aqwa fi nufusi min sauki jismarin wa naqli masani ya fi duk wani abin da ya fi a duniya wanda suke da imani a duk lokacin da suke karatu alqur'ani mai girma ta fa sha'aru minhu dhulul ladina yashawna rabbahum ba su ji gashin jikin kana tashi hankalin kana tashi kuma hankalin kana kwanciya kana saurara alqur'ani mai girma to saboda haka nabi yake cewa duk a lokacin da ya haddace suratul baqara da hali imran kawai sai ya daina wanka ki ɗaya to wannan bawan Allah ya dade a duniya wasu malamai sun ce ya kai shekara ɗari da hamsin wasu kuma suka ce ya kai shekara ɗari da sittin shekara talatin kawai yi a musulunci kenan shekara ɗari da ashirin ko ɗari da arba'in da talatin duka ya yi suna jahiliya amma kuma ya samu ƙarshe na alkhairi na manzo Allah yake cewa asbabu kalimatin qala sha'irun kalimatu nabiyyi mafi gaskiyar magana da wannan da wani mawaki shi ne kalmar nabi me yake cewa ana ku saurara kullu shay'in ma kana Allah duk wani abu a duniyar nan ba ke tsaya banda Allah ba firin ba ta ce duk wani abu a duniya ba ta tsaya banda Allah ba ta ce ma'ana ba gaskiya ba Allah kawai shi ne gaskiya wannan shi ne maganar wannan sha'i yana jahili yana kafi maza Allah sallallahu kuma ya gaskata wannan magana amma wannan magana tana kawo mana iskari iskari mu ci an ce komai da Allah ba ta ce ko Allah ne kawai gaskiya ya san lori ne muke ina ina ibaru da muke ina aljanna ina wuta su ba Allah bane aljanna da wuta ba ta ce da ku kuma gaskiya ne gaskiya ne kuma su ba Allah ne ya ma tabbata daga a cikin hadisi Aisha radiyallahu anha cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan tashi da dare ya yi sallah sannan kuma ya addu'a ya ce antal haqu yana da Allah subhanahu wataala wa qawluka al haqu wal jannatu haqqun wan naru haqqun إذا ما معنى إنشاء الجنة حقه النار حقه الذي نرجع مضيش كل شيء ما قال الله باطل بعض كل عذاب من لم ذكروا نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم ma'ana duk wani abin da ba Allah ba ne ya umarta a yi shi a duniya wannan abin ba a ne duk wani hukuma da mutum yake ciki in ba Allah ba ne ya umarce shi da shi ne wannan hukuma duk abin da yake ba ta shi ne wannan wannan tamu ya ce ba da shi na ga su da kai ne sai a duniya ko duk wani labari da Allah kuma sai ce a duniya to aljanna da wuta ba duniya suke ba kuma ba umarni ne na Allah subhanahu wa ta'ala to su kuma ya ke aljanna da wata ba aljanna cewa haka yake da aljanna da wuta su suna lahira ne suna lahira bayan za a san su to a takaice don lokaci ana kullum shirin ma kara ma ba ku kuma ne wanda Allah ba ta ce aljanna da wuta ba ta ciki duk wani abin da ya shafi biyayya ga ubangiji Allah subhanahu wataala ba ta ciki dalili ubangiji Allah subhanahu wataala inda shi yayin da yayi istisna yace ma kana wa ko banda Allah ya Allah yana da sifofi guda biyu akwai as-sifatu fi'liya akwai kuma as-sifatu zatiyya wannan akwai gurin malaman tauhid za ku ji wannan as-sifatu zatiyya as-sifatu fi'liya dukkan su ahlul tauhid suna tabbatarwa ubangiji Allah subhanahu wataala sun ko da zatin sa irin su hannu irin su kafa irin su ji irin su gani da dai sauran dukkan su baki daya sun ko da zatin Allah subhanahu wataala ba tabbatar masa sun a ta biyu a sifatul fi'liya sun ko na aiki Allah yana fushi yana yarda duk mutumin da Allah ya jefa shi cikin wutarsa ya azabtar da shi ne ko to azabtarwa na daga cikin sufofi a sifatun fi'aliya na ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala don mutumin da ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala yana cikin aljanna ya yarda da shi yarda da yan aljanna da aljanna da kanta duka suna da cikin sufofin ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala alfi'aliya da haka sai ka ce to kullu shay'in ma tarawa komai banda Allah subhanahu wa ta'ala kenan Allah da sufofinsa الذاتيه da sufofinsa alfi'aliyya wanda ke a cikin su akwai aljanna ko barka duka sun shiga cikin wannan istitnai wanda labiji ina fata an gane ko ibn hajar ana yin cewa wannan yana daga cikin sirri ma wanda yake a duk lokacin da aka ambaci ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala sai a ce masa huwa al tare da alifin da lamu ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون min دونه wa albanka a duk lokacin da aka ambaci Allah za ka sanar cewa shi hakkun ne kuma tare da da dilla haka nan a cikin hadisin Aisha radiyallahu anha da muka karanta wa qawluka alhaqqu sun ko kuma da suna tare da irin wannan sifa cewa mu'arrafun bil alif walla amma farkon da aka ambaci aljanna ko kuma anna akwai alif da lamu zaka ce wal jannatu haqqun wan nar haqqun babu alif da la da wasu daga cikin asifatul fi'aliyya na ba san gane ko na yace ana kullu shay'in ma kana Allah ba ku ku saurara komai ban da Allah subhanahu wa ta'ala ba ta ce kuma haka yi sai abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda da shi na ibadu sai abin da ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda da shi na ayyuka wato wanda yake biyayya karashin bayyana shi ne wa kullu na'imin la mahalata zalimi ita kuma maranta duk wani jin daɗin duniya to dole ne zai gushe a duk wani jin daɗin rayuwa dole ne zai gushe wannan kuma gaskiya ne eh? duk wani jin daɗi yana wucewa a kan jin daɗin aljanna saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kawo farkon baitin kawai bai kawo karshen ba saboda shi kai shi baitin karshen ba ta ci an gane ko ba daidai yake ba kuma da yake akan haka mun bayanin cewa wannan mawaki ya faɗi wannan waƙar a lokacin da yake jahiliya a lokacin da ya faɗi wannan waƙar akwai sahabi da ake ce masa abdullahi na ba'u, akwai abin da ya faru tsakanin da shi man ya kawo a lokacin farko farkon musulunci ne shi wannan kafin shi wannan sha'iri yana jahiliya na kafin kuma a lokaci ne wanda kafirai suke ganawa musulmi a gara sahabi da ake cewa ba'in ba ba'un ya yi jarasa ta farko zuwa habasha ya je ya dawo da ya dawo sai ya shiga karkashin makotaka wani kafirin da ake cewa alwali ibn mawuyar shi wannan zama mutumin da yake tare da shi ba abin da zai ya taba ka kuma kasar arni saboda haka bai kasance tare da shi shi ne mai kare shi to wannan sahabi abdullahi a ah, Uthman da Mas'ud yayin da yake cewa shi ya amanta daga azabtarwar kafirai kurishawa kuma ɗan uwansa musulmi suna nan ana gana musu azaba yau su kabba ibn arab irin su da sauransu sai ya je ne daga makotakarsa da yake da wali ibn mariwa ya ce shi zai kuma wurin wasu musulmai ya kuma su wata rana yana zaune ƙurishawa sun taru kawai sai ga wannan sha'ani labi ibn rabi'a ya kula kawai sai fara wannan waka na ana kullu shay'in ma kana Allah batilu sai sahabin na a Uthman ibn Affan sai ce sadaqta kowa ya ji abu kai gaskiya kamar yadda manzo Allah ya gaskata shi shi ma ya gaskata shi sai ya tsora kashi na biyu yace wa kullu na'inin la mahala da za'ilu bi fi khayriya yace na'imul jannati la yasu fadi wannan kalmar sai ya bakanta musu da ta kama shi duka suka mare shi a fuskar sama har gurin ya tara jini wannan alwari da yake cewa ko ba da muna tare da kai ba sai muka fita ka ce za ka kuma gurin a wanka musulmi sai ce ai ina tare da makotakan da ta fita ka karfi ita ce jiwawa Allah ta'ala Allah yana tare da ni to wannan amsar din yana tabbatar cewa wannan sashi na wannan baiti na karshe wannan bai inganta ba kuma ma'anar ba ta ce Ibn Hajar ya ce to wannan baitin ka iya ka iya fassara shi da wata fassara kuma da ba ka iya cewa ana kullu shay'in ma kana Allah ba Ko mai komai banda ubangiji Allah madaukakin sarki mai kamewa ne in ka fassara shi da haka to ka fita daga iskalin kawo kamar da Allah yake cewa kullu shay'in halikun illa wajh bai na kamewa ba sai za su ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala a wannan kawai kuma hatta aljanna da wuta suna karewa kenan ko ba haka ba to shi suna karewa an sanin su suna karewa kullu man alaiha kullu nafsin za'iqatul maut komai zai kare a duniya duk wani abin da yake asalin sa halitta ne da ubangiji Allah kuma ta zai kare to sai ne huta da aljanna su ba sa karewa domin ubangiji Allah kuma ta'ala ya ba su daman wanzuwa domin wato ma'abutan su wuta da dan aljanna su zanto sun dore cikin wuta da aljanna amma masu ne wannan hadisi yana cikin sahih bukhari kitabul munafiq babu ayyamin jahiliya ko ba mu da kada karatu da ku jayi ko yana ganin da wannan za mu takaita وصلى الله على النبي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ختم بقى إن شاء الله تعالى زام شجاع شهر مايل bayan sun don Allah kuma Allah ya kara maka ilimi da imani tambayar da ne ita ce abin da ya shafi wannan kaba zuwa da sanani ya kasance ruwa ya karbe ta sannan a dukkan makarantu ma an sa su daga cikin program wanda ake gabatarwa a cikin makarantu sai saboda haka yana neman karin bayani akan wannan sannan tambayar da take biyu wata baya ita ma tana nasaba da wannan tambayar waɗansu daga cikin malamai bayan tsallama ya ce wasu daga cikin malamai sun yi bayani a kan cewa wannan kamar ta samo asali ne bisa ga kan wani tarihin mutum wanda aka yanke kan shi saboda haka menene ingancin wannan bayani wasan kwallo da wannan masifa ce wanda namu ya cewa wani barwa ce masifa ce ta da magari ba ki daya da muke fata kuma ya kama saukin nan gaskiya akwai damuwa kwarai da gaske wannan kasan ba shi aka haramta ba kallon ma ba shi aka haramta ba amma yanayin kwallon kafa ɗin da za a yi da kuma yanayin kallo su suke sanadiyar da mutuwa asalin wannan gafa a jin ta taɓa bayani cewa sun gudu abin da za ka yi wasu karfe haramta bai haram kuma bai haramta wasu karfe wani abin da za ka yi don ka samu karfin jikin ka ka bauta a ubangiji Allah subhanahu ta'ala ko da karate ne wanda ake ko da guje-guje ne magana kuma